Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa sarfi lahashin Gumel. Yau Asabar hukumar lafiya ta kasar China ta ce wasu ƙarin mutane 143 sun mutu daga cutar coronavirus lamarin da ya sa adadin yawan mutanen da cutar ta kashe ya kai kusan biyar haka kuma hukumar ta tabbatar da karin mutane 2,641 da suka kamu da cutar duk da haka wannan ya nuna raguwar yawan da aka fitar a 'yan kwanakin nan a jiya juma'a china ta bayar da rahoton mutane 590 da suka kamu gwamnatin kasar china ta canza hanyoyin da take bi wajen kula da masu cutar da kuma fara kidaya sabbin mutanen da suka kamu da cutar da wannan sabbin bayanai da aka samu yawan mutanen da cutar ta kama a kasar sun kai 66,492 ya zuwa daren jiya juma'a yawan mutanen da suka mutu ya kai 1,523 a cewar hukumar a wani aikin haɗin gwiwa da china wanda hukumar lafiya ta duniya ke jagoranta za a ƙaddamar da bincike kan cutar coronavirus a cikin ƙarshen makon nan shugaban amurka donald trump ya ce yana da 'yancin da doka ta bashi ya sa baki akan shari'ar da ta shafi manyan laifuka bayan da attorney general william ba ya soke shi kan kafe sakon twitter akan ayyukan ma'aikatar shari'ar ƙasar. trump ya kafe saƙon twitter ne jiya juma'a jim kaɗan bayan da attorney general ba a wata hira da ya da gidan talabijin na abc news ya ce sakonnin twitter da trump ke wallafawa akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatanta da kuma shari'un da suke da su yana sa ya zama da matakar wahala ya iya gudanar da aikinsa jayayyar da ke faruwa tsakanin trump da babban jami'in shari'a na kasar na zuwa ne a ƙarshen makon da ya zo da ayar tambaya kan menene adadin ikon da shugaban ƙasa ke da shi kan tsarin shari'ar amurka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a cewar wani rahoto daga gamayyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na kenya a shekarar ta gabata 'yan sandan kenya sun kashe mutane 700 yawancin waɗanda a kashe matasa ne maza mafi yawancinsu sun fito ne daga unguwannin matalauta rahoton ya hada da labarin waɗanda lamarin ya shafa tare da bayyana wasu buƙatu ga hukumomin kenya domin dakatar da kisan Kungiyar wato kungiyar Missing Voice wadda ta hada da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akalla goma sha biyu a Kenya ita ce ta hada sabon rahoton. Rane Gamau ta kungiyar Amnesty International ta gabatar da wasu alƙalama. 69% of those who were killed were youth between the ages of 18 and 35. 20% Ta ce kashi 69 cikin 100 na waɗanda a kashe matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 35. Kashi 20 cikin 100 suna 'yan ƙasa da shekaru 18 waɗanda za a iya kira ƙananan yara. Kashi 80 cikinsu na waɗanda a kashen a shekarar 2019 suna ƙasa da shekaru 35. Muna mayar da matasan masu laifi muna cin zarafin matasan mu jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da fararen hula dubu ɗari da arba'in ne aka raba su da mahallansu daga arewa maso yammacin siriya cikin 'yan kwanaki ukun da suka gabata kaɗai daɗa muni da faɗan da ke ake a idlib da aleppo ya yi ya tilasta mutane sama da dubu ɗari takwas da talatin ficewa daga mahallansu tun farkon watan disamba wanda har ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ce shine matsalar jin kai mafi girma tun lokacin da aka fara tashin hankali a shekarar da goma sha ɗaya. mutane kusan miliyan uku ne ke zaune a lardin yawancin mutanen da suka bar gidajen nasu sun nufa arewa zuwa wasu sansanoni da tuni suka cunkushe da jama'a da ke kusa iyakar siriya da turkiya shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya zargi wasu jami'an diflomasiyyar kasashen waje da dama da nuna ƙiyayya wa gwamnatinsa a daidai lokacin da jami'an ke ƙoƙarin taimakawa kir da 'yan adawa su cimma yarjejeniya akan wasu jihohi a ƙasar shugaba kir yana son ya rike jihohi 32 da ke kasar wanda wannan adadin ya yi gaban kansa wajen ayyanawa na yin wato yayin yakin basasar sudan ta kudu jam'iyyun adawa suna son a koma amfani da tsarin baya na jihohi goma da kasar ke da su lokacin da ta sami 'yancin kai a shekarar 2011 da yake magana jiya a wani jawabi taro a birnin juba kir ya zargi jami'an musamman waɗanda suka halarci taron kolin da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a addis ababa cewa sun juya maganarsa Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa na wannan mako. ina za mu je shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirin na hantsi wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne manyan gobe domin duba rayuwarsu musamman ta fanni yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolinsu da suke fuskanta. To kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata. mun tattauna kan ire-iren abubuwa da ke faruwa a zamantakewar auren zamani wanda a yanzu matasa musamman ma mata suka ɗauki wani sabon salo na kisan abokanan zamansu ko saboda kishi shaye-shaye ko kuma wasu dai dalilai na daban. inda kuma muka tattauna da wasu iyaye mata da kuma wata matashi akan wannan batun. Amma a wannan makon kuma za mu ci gaba da shirin inda za mu ji tsokacin wata ƙwararriya a fannin shari'a wacce ta yi sharhi kan hukunce-hukuncen da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a ta kisa tsakanin ma'aurata da kuma abin da sauran masana ke cewa dangane da wannan batun sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana hadiza kyari. bari mu fara jin ta bakin kwararriya a fannin shari'a barista samira ladan buda tsamiya inda na fara da tambayar ta kamar haka To barista tambaya na shine akwai hukuncin kisa ga duk wanda ya kisa ne a Najeriya amma a yau za a ga cewar ana samun wato karo wannan matsalar ko dan ba a tabbatar da dokokin da shari'a ta tanadar da shi bane yasa hakan. Ni a gani na in dai ba wai an yi wata kididdiga mai tabbas ba ba zai yi a ce laifin kisa karuwa yake ko raguwa yake ba fiye da da. Sai dai ko abin da zamu iya cewa shine har yanzu ana aikata laifin sannan kuma ba wai lallai bane rashin tabbatar da dokokin yin shari'a shi yasa har yanzu ake aikata laifin saboda mu a tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin laifuffuka da hukunce-hukuncen su har yanzu doka ta ba da damar idan alkali ya samu mutum da laifin kisa to ya yanke mishi hukuncin kisa sai dai aiwatarwa ne yake da wuya saboda fafutukar da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen waje da kuma um, masu kare hakkin bil'adama suke yi wurin ganin an dakatar da hukuncin kisa saboda su a ganin su bai kamata a ce kasashen duniya har yanzu suna yanke hukuncin kisa ba ko kuma aiwatar da shi dama a ka'idar shari'a ai idan kin kula ana yanke hukunci ne bisa ga dalilai da dama ba wai don kawai tsanancin hukunci ko kuma aiwatar da hukunci shi zai sa mutane su daina aikata laifi don haka ko masana shari'a sun san cewa ba dole ba ne don an tsananta hukunci ko kuma an aiwatar da shi shi zai hana aikata laifi ba to in ma kika ce haka sai ki duba kasashe kaman su saudiya mana su ai har yanzu ana zartar da hukuncin kisa amma duk da ana zantarwa bai hana mutane su aikata wa'innan laifuffuka ba sannan kuma duk da mu a najeriya ma yanzu an yi kinga shekara ta fi biyar baka ji an ce an aiwatar da hukuncin kisa ba ba wai ana sakin su su je gida ba ne a'a za a mai da su gidan yari ne to gidan yarin najeriya ai kowa ya san yadda yake ba wai jin daɗi ake yi ba wani ma zaki ga da a ce a kai shi gidan yarin ya zauna shekaru aru aru zai gama da dama an kashe shi kawai ya huta sannan kuma kar ki manta shekarun baya fa an yi aiwatar da hukuncin kisa a Najeriya amma bai wani haifar da wani sakamako babba ba so irin wa'annan dalilan ne zaki gani zaki ce to hakikanin gaskiya rashin tabbatar da shari'a ba shi bane zai sa wai ana ganin kaman um, laifin kisa yana karuwa ba sai dai kuma akwai illar rashin tabbatarwa ko kuma aiwatar da hukunci saboda ni ban ga dalilin abin da zai sa a ce alkali ya yanke hukunci ba kuma a zo a ce aiwatarwa ta zama matsala idan muna ganin cewa maybe gwamnatin mu tana ganin cewa ya kamata a ce mu ma mun bi sahun kasashen waje waɗanda suke ganin bai kamata a ce a zartar da hukuncin kisa ba to ya kamata a je majalisa sai a gyara doka amma biyayya ga doka ma da kanta adalci ne zartar da hukunci adalci ne don haka idan dai an san cewa doka har yanzu ta ce duk wanda ya kashe a kashe shi to ban ga dalilin da zai sa a ce kuma ba za a aiwatar ba in kuma muna ganin a'a bai kamata ba to mun yi gyara a gyara doka amma in dai doka ta tanadar da hukunci to ya kamata a ce a aiwatar da shi. har ila yau dai mun kuma tuntubi Professor Aisha Madawaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ka yadda suke kallon wannan ɗabi'a ta kisa tsakanin ma'aurata. Eh babban abu zan ce na farko shi ne taɓarɓarewa tarbiyya. Na biyu rashin fahimta shi kan shi aure da zamantakewa aure. Na uku rashin hankuri ga wajen ma'aurata. na hudu kuma shi ne babba ilimin addini wasu waɗanda suka sani sun taka sani wasu kuma ba su da isasshen ilimi sai haka ne su a manya-manyan dalilan da zan iya cewa su suke kawo wannan taɓarɓarewa abubuwa tsakanin ma'aure. To, kina ganin akwai sakaci ne ta wato ko gefen uwa ko uba wanda ya sa ba sa ɗaukar matakan gaggawa don kaucewa ire-iren waɗannan abubuwa da ke faruwa? Da a ce na farko ba wai uwa da uba kawai ba amma akwai sakaci ta fannin al'umma kin ga a da biya ba na uwa da uba kawai ba ne saboda haka ba wai kawai mahaifin da ya haifi da ko mahaifiyar da ta haifi ɗiya ba a'a makwabta da yan uwa da mutanen unguwa amma yanzu an yi rikon sakai na kashi da wannan dana ɗana ne ki ko da makwauci makwauciya ta kike yana wasu halayya wasu ma dariya ya za su yi su fara cewa ai dan wanta ne ko dan wani ne dan wake guda shi ka bata iri mm. da guda mara tarbiyya a cikin jiya a cikin unguwa ya isa ya gurɓata tarbiyyar yara da yawa in an ka zo fannin uwa da uba kuma akwai wannan wani ba uba an yi fita da safe yaro zai koma ganin shi sai wani lokaci kila ma ya yayi bacci bale da a ce ya taimaka wurin tarbiyyar da yaro wasu uwayen su ma a nan na zamani uwa tana zuwa aiki ya tashi ta bar yaro a hannun kila masu reni masu renon ga ba ta san inda tarbiyyar su ta samu asali ba ba ta san kuma yadda suke tarbiyyar da yaran ta a gida ba saboda haka za a ga daga fannin uwa da fannin uba su ma kansu akwai karancin lokaci ba a suka sa ido ga yaran da wa suke hulɗa ba cikin gida abin da suke kallo ba a suka sa ido a gane suke kallo ba wayoyin ga ba a mai da hankali hankali a ta yaya suke amfani da wayoyin nan sannan kuma akwai karancin kan shi ilimin addini a cikin jirage. Haka yake. To Professor, ya kike ganin za a iya magance wannan lamarin? Magance wannan lamarin tura sassan koma da koyar wannan tamu ta addinin musulmi. Ko musulmi kake ko kirista kake, akwai yanda an ka tsara rinin yara. Mu koma mu matsalci me addinin mu yake na fannin zaman aure da zamantakewa baki daya. To sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin ina za mu je matasa na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leather Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha ma'azu. matsalar shirin ciwon mace a wannan mako ya karkata ne kan dalilin da ya sanya mata ba su mara wa 'yan uwansu baya a fagen siyasa. Na fara ne da tattaunawa da wata 'yar siyasa a jihar Kano, Hajiya Aishan Jafaru Fage. fage a fage lokal gamman ni ciyaman elders sun ta ce mm. Wallahi duk Kano babu su ni kadai. Yaya mu'amalar ki da sauran mata da kuma irin goyon baya da suke baki a matsayin da kike rike da shi a? Eh, to ni alhamdulillahi ni ban taɓa samun rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta. Mm. Saboda kin ga maza ɓata nan ta fage a eh, akwati na O24 ban taɓa faduwa zaɓe ba. Mm. Kowaye na kai da kai a akwatin ina ka da kai da izinin Allah. kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mm. mazaɓata da mm. local government ina in mm. daga faɗuwa a kwatina. Bari mu ɗan yi waiwaye Shara Jibril. A shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kaɗai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kaɗai kuri'a guda ɗaya kacal dukkan matan da suke bata goyon baya a lokacin kamfe da wani tasiri ba a lokacin zaɓe to abin da zan iya cewa ga amma da wannan wannan abin takaici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalin kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka ki jefa mata ƙuri'a ba in san najeriya abin da yake cutar mu kuɗi In ga wannan kuɗin delegates din mm. to ta nan aka siye su suka ki mora mata baya kwaɗayin kuɗin delegates ne ya dawo ba su jefa mata ba da in ana raba diamond da gold sai su marawa yan uwarsu mata baya hmm. ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna hmm. to duk mutumin da a yanda muke sarayau da yancinmu nake gaya to duk mutumin da ya ɗauko akwatunan kuɗi zo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ki ko dacewa ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi yan mu mace ta fito mu ga irin gudunmawar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wannan mint din zance ya lalace. A zauren tattaunawar mu mun karɓi bakoncin hajiya hafsat tijjani da kuma hajiya aisha ta aminu sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu na yau ya kasance mata suke kishin zaben mata 'yan uwansu hmm. kuma abin da ya sa mata suke wannan kishin don girman kan mace ce za ka tashi ka rama mata baya ka samu kujera tana samun kujerar na ba za ta tsaya ta wa kowa aiki a farko ke own shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a sai ta zama ita ce taurariya tare da mata da su zaɓe su kamar bayi mm. za ta je unguwa a ɗin jaka sun gane to wa'in abubuwan muke duba muke kishi ba mu son mu fito mu zaɓi mace amma namiji idan ka zaɓe shi zai zama zaka ya san kai wahala da shi amma mace a'a ta zama taurariya ke dai ki zama buyewarsa. to ko ya aka yi haka first problems da mata suke gudun zaben mata. To, haka ne? Mm, eh, haka ne. Gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man. Mhm. Don muna da rauni, mhm. muna da tosai, akwai inda za a ce namiji ya je, mhm. gaskiya da zai iya zuwa, mace ba ta iya zuwa ba. Kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa, to mace in ta cikin lebo aiki ya taso ta yaya za ta yi, ta saki lebo ta je wurin aiki. Ina wani akwai cikas a wani wurin. mata suna menses akwai wata zai tana menses wallahi zazzabi take kamar mai typhoid ba za ta iya ajiye wannan menses ina mace ta wani aiki gaban ta a ci a fagen siyasa mm. kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da yan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba mm. gaskiya idan batun eh, mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko a kan aiki ne ba kya gani za a iya kawo kan wannan matsala a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa 'yan gata ne. To shimfiɗar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa son mara wa 'yan uwansu mata baya ba kya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullun da malama maganar kishi da hasa ta yi gaskiya ne eh maganan kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma son kanmu mhm. ba mu son junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga ofis yau ta samu ofis ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan but ni to me ko ina son in ga cewa mata sun samu guraben aiki a siyasance to ta yaya za su tallafa wa juna tsoron Allah mm. to ta sanitizing juna muna nuna ma juna abubuwa muna jawo hankalin juna da ra'ayin juna cewa bai kamata ba in kin je waje kaki manta da yan uwanki mata da haka da haka za ki ga an wayar da kan mata suna fitowa kuma kin san kaki manta akwai wannan gender inequality da yake kawo ma mata kuma baya a arewa eh. ban da wannan matsala na rashin daidaiton jinsi da ake samu a guraben ayyuka matan ya kamata su yi hmm. la'akari da wannan su tallafa wa juna hajiya hafsa ko za ki iya shigowa a nan eh, gaskiya mata muna da matsala sosai ah, na faɗa miki da farko mm-hmm. mace ta samu kujerar zama ta gaba ɗaya ba ta son wacce mace ta zo kusa da ita ba ta da kawo level ɗinta ba dai ma ta ta ba ta fita so for that reason namiji baya haka yanzu namiji ne fa in ya samu kujera maza zai jawo maza zai jawo duk abin da ɗinsa amma mace a'a za ta jawo namiji ne za ta manta da mata za ta jawo mazaje da shine bobby ga ɗinsa shine ma da shi ɗinsa shine kaza ɗinsa ta manta gaba ɗaya ba ta tafiya da mata to dukanmu nan mu mata ne wani irin tsaiko hakan yake haifarwa wani bangare da wani bangare yake haifar da tsaiko a al'amuran al'amuran rayuwar mu mata shi yasa ba ma samun ci gaba shi yasa mata ba sa samun ci gaba muna nan a inda muke mata ba sa samun ci gaba saboda wannan tsaiko mazan je suna taka kan mu to ta yaya hmm. za mu shawo kan wannan matsalar domin idan mu abin da ya kamata ya shawo kan shi ya kamata mata su fito ah, haɗa workshop workshop zone da fito government mm. eh, mata mu haɗa kanmu mu fito mu yaƙi mun fi su yawa zaɓe mun abu zaɓe ma mata ke yi da yara mm-hmm. inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu mu yaƙi maza su babu yadda za namiji ya mutsi don mun fi su yawa to amma matsalar kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar nan zama tsintsiya eh, matsalar da ake samu okay kika ce mm. yawanci a arewa muke samun matsalar nan yawanci a arewa ake samun wannan matsalar matsalar nan na mata ba kudu ma ana samu ana samu eh amma dai za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma ishirin mhm. haka sun fito mhm. amma mu nan arewa za ta ga kamar wake ne cikin shinkafa. Mun waiwaye zuwa hmm. shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa wato uh, Sarah Jibril wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata ƙuri'a. Hmm, a firamare. Mm-hmm. <laughs> Kwaɗayi ne ya kai mata suka je suka mata wayau. To, mata suna da wannan suka zuzzur mata. Mm. sun je sun ga cewa za ta ja kaya a hannunta suka dinga abin ɗinta sannan kuma da mazan suka je suka saye su mm. sai suka kyale ta ita kaɗai ta sa kura'anta ita kaɗai a firamare. wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu ɗaya ne ke ɓata gari kin gane mm. akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi ta lalata kanta to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya mm-hmm. kin gane ai wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina dan daura sufa ki mm. sai kuma ranta ya ɓaci mm. sai ta nemi ta janyo ki kasa ita ta haye idan Allah ya baki shugabanci ko da ni na haife ki dole in bi amma akwai wadda za ki ga duk abin da kike mata wallahi wallahi she's not contented ta shiga gari ta bata ki ta ce ba abin da kike mata kuma wara wanda da suke kusa suna ganin abin da kike mata masu sauraro a kuma za mu ja labulen shirin sai kuma mako gobe da Allah kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin inda za mu ci gaba da wannan tattaunawa tamu. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Ma'azu nake muku ban kwana sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen hassan mura amurka sunana alhaji musa alaikum su da lakcinin najeriya a masarin awali ya kamata mu koma ga Allah mu roƙi Allah ka samu sauƙi wannan bala'i da ke faruwa a arewacin Najeriya sai iska ne matalumai yan daudu da kashin al'umma muna fata Allah kai mana maganin su ko ta wani fanni ko da ba zan ci mutane kirki na san kowa ba har za masu ba akwai wasu waɗanda ake za naira goma naira ɗari biyar naira ɗari biyu a wannan abu don wani wanda ka ji ya ce talaka na zuwa ba tare da har ke in ka duba bai san ciwon kashi ba yana tare shugaban kasar da Allah ni ne alhaji ahmadu mai sarkin mayan bakwai labi abin da ya bani mamaki da apc in ba su manta ba kotun koli ta yi hukunci a imo ta aminci zaɓe a pdp an kotun koli ta ɗauka ta ba ma na hudu ba na biyu ba ba mu sai alama don yanzu an samu dubiti na apc a bayansa ya yi laifi bai da takardar zama da makaranta yau kotun koli ta hukunci ta ɗauka ta ba da pdp ya zama laifi Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Yau zan yi tambaya ne ga gwamnan na jihar Jigawa Badar Abubakar game da ayyuka da muka ga ana yi a sassa daban-daban na jihar Jigawa. Amma mu karamar hukumar ringin babu wani aiki na a zo a gani da gwamnan jihar Jigawa ya mana. Nake tambaya ga gwamnan jihar Jigawa shin mu al'ummar ringin me muka masa? da sai dai mu gani ana aiki a wasu gurare amma al'ummar ringin ba ma ganin wani aiki da badar abubakar yake bana muna so badar abubakar ya sani cewa akwai bukatar a nan gaba wadda zai bukata al'ummar ringin su biya masa ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Shirye-shiryen VOA